سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da wannan safiya ta ranar Lahadi 27 ga watan Sha'ban shekarar hijira 1447 wanda ya dace da lissafin 14 ga watan 15 ga watan فبواري 2026 daga wannan majalisi na majalisu takwinul ulama a nan garin azarai ƙarƙashin kulawar aizal foundation daga masallacin wato jami'u muhammadu al'amin muna karatu a cikin littafin waƙafatun inda ƙaulihi jal wala taqfu ma laysa laka bihi wannan shine jalsa ta shida kenan insha Allah a cikin wannan jeran gwano na jalasa muna magana akan alwaqfatu as wato tsayawa ta bakwai inda yake magana akan at-taysir fil fatwa cewa a cikin fatwa ana buƙatar ya zama malami ya iya samarwa da masu neman amsa a wajen shi wato mafita game da matsalolinsu ba tare da fita ba tare da fita daga ƙa'idojin shari'a ba sassauci da sauƙi baya nufin sakaci da yin wasarirai da dokokin shari'a yana kawo mana maganganun shekul islam ibn taymiya a yadda cewa sun makala rahimahullah daga shafi na ashirin 22 ko wa ta'ammal qawluhu azza wa jalla illa wus'aha kayfa tajidu tahtahu annahum fi sa'atin wa manhatin min taklifihi fi dayqin wa harajin wa mashaqqatin yace ka kula da faɗinsa. da Allah ya ce illa wusaha Allah bai daura ma wani rai ba sai abin da ran zai iya ya zaka samu a cikin wannan maganar cewa karkashin ta akwai nuna cewa su bayi suna da yanayi na sauƙi da samun dama wajen yin wannan aiki da Allah ya daura musu ko da kuwa akwai wata wato mashakka ko wani kunci amma dai abu ne da za su iya fa innal was'a fa innal ta taqtadi zalika saukin yana ba su damar su aikata faqtalat al-ayatu annama kallafahum bihi maqdurun lahum ayat tana nuna cewa abinda Allah ya ɗaura musu abu ne da za su iya min ghairi usrin ba tare da ƙuntata lahum wala daiqin wala harajin ba tare da wato shan wahala ko shiga cikin jidali ba bi khilafi ma yaqdiru alaihi ash-shakhs fa innahu qad kunu, maqduran lahu ya ce saɓanin abin da mutum zai iya wanda zai zama cewa zai iya yin shi walakin fihi daikun dikun wa harajun alaihi zai iya amma akwai wahala akwai kunci wa amma wus'ahu wus'uhu alladhi huwa minhu aikin da shi zai yi wanda yake da fadin dama a cikin shi fi sa'atin cikin yalwa fa huwa duna madatta haqatil wal majhud shine ƙasa da wahalarsa wato aiki ne wanda zai iya kuma aikin ba zai kure kokarinsa ba balli nafsihi fihi majalun wa muttasawun yana da fafadan yanayi da lokaci na yi wadhalika munafil liddiq wannan ya saba da a ce akwai kunci wal haraj ko damuwa isa Allah ya ce wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj bal Allah ya ce yuridullahu bikum al yusra wa la yuridu bikum al usra qala sufyan ibn uyayna fi qawlihi illa wus'a ai yusraha la usraha wato Allah yana kallafa ma bayi abinda za su iya ba abinda zai gagare su ba walam yukallifha faqataha Allah bai kallafa ma bayi abinda za su yi da jibin goshi ba walau kallafa faqataha la balagal majhud ya kallafa musu abinda yake da jibin goshi za su yi shi to da wahala ta gajiyar da su fa za fahimu a immatin islami ibn tamiya ce. wannan shine fahimtar malaman musulunci wa aina hadha min qawli man qala innahu kallafahum ma la yutiqunahu ba za ka hada wannan ba da magana wadancan yan bid'a mu'tazila da suke cewa Allah ya daura ma bayinsa abinda ba za su iya ba albattata da dai ba za su iya ba wala qudrata lahum alai cewa kan ba za su iya ba thumma akhbara ta'ala anna samarata hadha at-taklif wa ghayatuhu a'idatun alayhi kuma Allah ya ba bayi labari cewa amfani da alfanun da ke cikin wannan dokoki da Allah ya ɗaura mana to amfanin yana komawa ne zuwa gare mu ya ta'ala an intifa'ihi bi kasbihim wa tadarrurihi bi باكتسابهم kuma Allah ya fi ƙarfin ya ci moriyar abinda muka yi mai kyau ya kuma fi ƙarfin abinda muka yi mara kyau cutar da shi idan mun yi abu mai kyau amfaninmu mun yi mara kyau mu za mu cutu bal lahum kasbuhum wa naf'uhum wa alaihim muktisabuhum wa dararuhum wanda Allah ya ce laha ma kasabat wa muka yi mai amfani mu za mu ci moriyarsa wanda muka yi mara kyau mu za mu sha wahalarsa duniya da lahira falam ya amurhum bima amarahum bihi hajatan minhu ilayhi Allah bai umarce mu da bin dokokinsa da kuma guje masabansa ba don wai yana da buƙatuwa zuwa ga haka bal sai dai rahmatan Allah ya umarci mu yadda da mu bi dokokinsa don yana tausayin mu wa ihsanan saboda yana kyautata mana wa takarruman kuma don falalarsa walam yanhahum amma nahahum anhu bukhlan minhu alayhi Allah bai hana mu abin da ya hana mu ba dan yana so ya mana rowa kada mu bararraje ba bal hamiyatan Allah ya hana mu ne saboda yana kishin mu wa hifzan dan ya kare mu wasiyanatan wa afiyatan dan mu samu lafiya duk abin da aka hana zai zama saboda a cikin shi akwai addarar addarar imma algalib wa imma arrajih cewa akwai cutarwa mafi yawa fiye da amfani misali cin mushi cin riba yin ƙarya yin gulma saba iyaye zina shan giya wasa da sallah duk waɗannan abubuwan akwai cutarwa mai yawa fiye da ma in akwai amfani kamar da Allah ya ce da giya da game da giya cewa a cikinta akwai wani ɗan amfani ko kamar yadda wato ya faɗa game da riba cewa a cikinta akwai eh, lalata dukiya akwai kwashe albarkar dukiya to da haka aka hana da haka duk abin da Allah ya hana za mu ga cewa tun anan duniya yana da wani cutarwa ko dai ga nafsiyarmu ga tunaninmu ko ga mu, ko ga mutuncinmu ko ga zamantakewa ko kuma akwai cutarwa har ila wanda yake ya yi extending zuwa ga waninmu in ka yi ma wani ta'addanci ko ka shi sata ko kama shi kazafi kaga ka cutar da shi saboda wannan cutar cutarwar sai aka hana sannan kuma Allah ya sai tukuici ga wanda ya hannu kaga shine yake cin fa'idar hana shi da aka yi sai kuma Allah ya tukuce ce kuma in ka ba zan baka lada da sai iya nan ne yanzu kamar dokokin kasa duk abin da aka hana idan ka hanu ba wani ladan da za a baka ka dai tsira daga hukunci ko ba za a ci bara maka wani ihsani saboda ka bi doka ba shi kuma Allah sai ce in ka bi din to ba ga wani kyautatawa da zai maka idan ka tashi gina gidanka ka bi dokar da gwamnati ta ce a bi wajen zane da structural design da da electrical design da architectural da komai gwamnati ba zai ce bari ta maka wani kyauta na musamman saboda ka bi dokar gina gida ba za ta je rabu da kai kawai shikenan ba ba ba ba ba ta ba to amma idan idan da Allah ne ya ce in za ka gida ka yi haka to in kai sai ba ka lada kamar yadda in ya ce ka fito kai sallar asubahi a cikin jami'i da ka fito kai ya tanada maka lada na musamman da wani ma extra bonus akwai ladan yin sallar sannan akwai bonus din cewa za ka wuni cikin aminci akwai bonus ɗin cewa yanzu kana cikin waɗanda aka cire sunan cikin munafukai to inda Allah mutum ne idan ka yi sallan, to ba ruwanka da shi kawai ba ruwan shi da kai babu wani falala da zai maka sannan kalli duk da yake sallan tana buƙatar ka yi wani ƙwazo sai ka yaƙi ɗan sannan za ka iya farkawa sai Allah baka gamdagatar sannan za ka fito ka taho amma dai ba abu bane da zai gagara inda zai gagara to da kowa ya kasa za ka ce abu wanda ya gagara shine wanda kowa ba zai iya yi ba yanzu abin da zai gagari mutane shine inda Allah ya ce to kowa ya je makka duk shekara to wannan zai gagari mutane shi sa nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce law qultuha la wajab da na ce fi kulli amin to da ya wajaba to da yake Allah cikin hikimarsa ya san wannan ba zai yiwu ga tsakar mutane ba sai bai wajabta musu ba. da Allah ya ce kowa sai ya fitar da zakka ko da naira dubu goma ce da shi sai ya ba da naira arba'in a ciki duk shekara misali to da wannan ba zai yi ba to waɗannan su ne akwai akwai mashakka wata take muhtamala ita ce take cikin taklifi ko kuma mashakka wata take gairu muhtamala to Allah bai ɗaura mana wannan ba haka game da azumi sai Allah ya ɗaura mana cewa ayi azumi a cikin kwanakin shekara 360 sai aka ce kwana 30 kawai ko 29 ya isa kaga wannan abu ne kankani wanda koda baka samu halin yi a cikin lokacin da yake ba kana da cikakkiyar shekara wajen ka biya za ka iya yin ka ga dama daga shawwal ka yi biyu a zulka'ada ka yi biyu a zulhijja ka yi biyu ko da da biyu kake yi za ka iya biya abin da za a biyo ka ko da an biyo ka duka ko da an biyo kamar da yake biyo mata azumi bakwai takwas tara in dai mace tana da tana da eh, nauyin jiki ko kuma wani eh, abin nan sakaci irin na mata ya kamata ce ta rama shi tun cikin watan watannin da suka wuce amma yanzu din da muke magana yau ba 27 ga watan sha'aban ba na tabbata akwai mata da yawa da ba su rama azumi ba rawa za su damu malamai islamiyya da tambaya za ta malam wallahi ni ce ba rama ba saboda olta yanzu kuma ga goyo ga ciki ga shi kaza kaza shi ma mijina ya aure gaba ɗaya hankali na ya fita daga jikina sai da ruwa azumi da fita hankali a jiki Allah kyauta to sai yake cewa eh, intaha kalamuhu min majmu'il fatawa wa bi hadha yu'lamu anna raf'a shi'ar at-taysir daga nan zaka gane cewa daga tutar saukakawa illam yakun bi haqqin wa yastanid li dalilin in ba da gaskiya aka daga shi ba ko ba bai dogara da dalili ba fa huwa tamwihun li a ahwa to wani campaign ne kawai na shigo da san zuciya war ragabat da shigo da abin da rai ke so la ya mutu li shar'i bi bai danganta ga shari'a ba wa bi hadha qala qatada zaka ne qatada yace ibtagu rukhsata allati kataballahu lakum ku nemo sauƙin da Allah ya rubuta muku wato wanda yake cikin shari'a kenan rawahu abdurrazzaq fi fi musannafi fa qayyadaha rahimahullahu bima kataballahu sauƙin da Allah ya rubuta shi za a ba sauki ko wanda wasu malamai za su dinga cewa a ba komai duka yi ko kuma sauƙin da wato mutum yana so a a kawo mushi fatawa wadda ta dace da san zuci tun wajen ba da fatawar sai ya kokari yayi yayi tailo making din malamin da ji mutum ya gaba gabata malam ina halastin to ya riga ya ga maka halacci yake so ka ce ina halastin ba zai ce maka ya hukuncin sai ce ina halastin wato ya riga yanzu ya saka alayi kenan kai malam so yake kai ka ce mai halacci ko ka ji mutum yana ta dogon labari kafin ya kawo fatawa wannan yana so ne kawai a sami abin da zai dace da san zuciyarsa la bima tahwa al-anfus duna hujjatin aw dalil wato ba wai abu sassauci ta fuskar abinda zukata suke so ba ba tare da dalili ko hujja ba wa qala ash-shatibi rahimahullahu fi al-i'tikam al-imam shatibi Allah ya gafarta masa a cikin al eh, yana cewa fa kullu man i'tamada ala taqlidin taqlidi qawli ghairi muhaqqiqin duk wanda ya dogara da bin zancen wani malami wanda ba malami ne gogaggi ba aurar jahali ghairi aurar ma'ana ko ya karkata zuwa ga wani hukunci ba tare da wani dalili mu'tabar abin lura ba faqad khala'ar rabqata wannan ya kwabe wato linzamin musulunci daga wuyarsa ya fita daga harkar addini san zuciya yake wasanada ila ghairi shar'in ya dogara gaba shari'a ba a Allah min dalika bi fadli Allah ka tsare mu daga irin wannan da falalarka ya Allah fadi tariqatu fil futya min jumlatil bid'i hanyar bin kawai a ta saukakawa babu hujja tana daga cikin bidiyoyi wal muhdathat fi din ta fi dinillahi ta'ala kama anna tahkim al aqli ala ad-din mutlaqan muhdath kamar yadda gabatar da hankali akan addini kai tsaye a ce duk abin da hankalinka bai yadda ba to ba za ka bu ba to wannan shi ma wata sabuwar bid'a ne hankali yana baka dama ka fahimci addini amma ba shi ne hujja da za a ce duk abin da ya kasa fahimta to wai kar a yadda ba wa min durarihi rahimahullah daga cikin zantutukan shi ash-shatibi ha ila yau a ɗaya littafin nasa shine al-muwafaqat kenan da yake cewa al-mufti al-balighu dhirwatad daraja mai fatawa wanda ya kai matuƙa shine huwa alladhi yahmilu an-nasa alal al-ma'hud al-wasat fi jumhur shine wanda zai daura mutane akan al-ma'hud abinda aka saba ciratowa a cikin karatu al-wasat tsakatsaki fi ma liku bil jumhur abinda zai dace da mafiyan mutane kai ya dauko fatawa shaza ko fatawa take gariba ya ido ya sa ce zai faɗe ta a cikin al'umma wannan shine mai fatawa da ya san abin da yake mai fatawa baya ba da fatwa da abin da yake shahazi ko abin da yake garib wanda ba a saba aiki da shi ba wanda zai zama abin abin cece kuci a zai nemo abu ne wanda zai dace da shari'a ya zama kuma shi aka ciro a cikin littafin musulunci sannan kuma mafi yawan mutane za su iya fahimta su aiki da shi fala yadhhab bihim madhhab shidda mai fatawa bai tafiya da mutane wato mazhabi na tsanani wala milu bihim ila taraf al ko ya karkatar da su zuwa ga tafarkin warware shari'a والدليل sihati صحة هذا أنه الصراط المستقيم شاطب يتشي دليل أكاك شيني domin bin tsakiya dinnan shine tafarki madaidaici alladhi ja'at bihi sharia wanda shari'a ta zo da shi fa innahu qad marra anna maqsad ash-shari'i min al-mukallif al-hamlu ala at-tawassut min ghairi ifrat wala tafrit ya zo ambata a baya cewa manufar shari'a ita ce ta sanya mutum akan tafarki madaidaici wanda babu wato gazawa babu kuma wuce makaɗi da ruwa fa'iza kharaja an zalika ina aka samu gazawa ko wuce makaɗi da ruwa da rawa fil mustafkina game da masu neman masu amsar tambayoyinsu kharaja an kasta share wannan ya fita daga manufar shari'a wani zalika kana ma kharaja an mazhabin? wasat mazmuman inda ulama ar-rasikhi da aka ya zama na abin da ya fita daga tafarki madaidaici ya zama abin zargi ba ba abin burgewa bane a cikin kullun fatawaka ta saba abin da aka saba ai aiki da shi ko abin da mutane za su iya yi kai kana neman wani abu ne kawai daban wanda ba a taba ji ba shi kake so ka bada fatawa da shi wali ulam ana listitra da fi babu taysir duna ka'idin kad yuqi usahibahu fi majarati ahwa'in nas idan ko mutum ya zaƙe wajen wato ya dinga zance yana sakin layi a cikin ƙoƙarin kawo mutane sauƙi ba tare da ƙaidi ba to wannan zai iya aukawa da shi zuwa gaban soye-soyen zukatan mutane wata tuwi shar'i da kuma ƙoƙarin juya shari'a wifka shahawatihim wa ragabati dan ta biye musan zuciyarsu da kuma abin da suke nema mutum zai tambaya sai ya yi dogon zance sai ya yi labari ya gafarta malam mu ne muna aiki a wani kamfani kuma a cikin kamfanin kamfani ne na na wasu 'yan china to kuma yanzu abubuwan da suke samu muna yi akwai man fetur da suke kawowa kuma ya yi yawa ba yadda za a yi da shi kuma an riga an rubuta ba a sayin da za a yi a mayar ba to gafarta malam yanzu idan muka ce bari mu ɗan siyan ma wasu masallatai saboda ga tafsiri da za a yi amma sai mu dan musu sauki to kana ganin gatu malam wannan ba zai zama kamar wani jihadi bane ma haka zaka ji mutane sai aiwan tambayin lallau lallauye tambaya abu an san haram ne amma ana so dai a bakin ka sai ka ce halal to to gaba ta malam ai yanzu in ba ai haka ba in ma an bari dai wasu ne za su kwashi gaba ta malam ni dan sanda ne muna aiki tare da ogogin mu suna an san cin hanci to in an tashi sai a zo a ce duk a rarraba to idan mutum bai ansa ba gafarta malam sai aka kamar shi yana so ne ya zama wani daban in kuma ya ansa kuma gashi matsala to yanzu gafarta malam kana ganin mutum ba zai ansa ba kawai saboda larura <laughs> da ka ji mutum da yawan dogon zartar kawai ka karabu da shi kawai eh. wallahi malam ni ne da matata dama muna yawan yin irin wannan wasan to kuma kawai sai aka zo gashi cikin azumi ne gafarta malam ba mu ankara ba har gari ya waye to yanzu malam shikenan dole sai mun yi kafara ko ko akwai wani mafita irin wannan zaka ta jin shi a bakin mutane masu neman sai an halasta musu abin da shari'a ba ta halasta ba kar ka sake wani ya zaka zuwa ga halasta abin da shari'a ba ta halasta ba yadda za a yi sunna mai cewa to shari'a dai ba ta yadda ba in ma zai je yi abin da zai to kai dai ba ruwanka ba da halastawa ka ba ina fata mun gane wannan kar ka sake wani ya saka ka je ka halatta mai wai dan ka tausaya mai ko dan ya lallauya zance yayi maka dogon paragraph ko ya maka dogon abin nan eh, vocal kar ka sake ka halatta mai abinda asali shara ba ta halatta ba yace a ah, bid'a eh, bal wa ifa'u al-furas litafallut min rabaqati al-ahkam ash-shar'iyya kamar zaka dinga ba mutane dama ne suna ficewa daga wato daga farfajiyar hukuncin kocin shari'a bida'awa bida'awa murunatiha wa qabiliyatiha litatwi suna da suna riya cewa ai shari'ar musulunci tana da muruna tana da flexibility tana da laushi wa qabiliyatiha litatwi kuma tana iya yin ana yi amfani da ta a ko ina da kowane waje wa hadha qalilun nat'i wa tashaddud wannan sassaucin da za a yi har a warware dokokin musulunci daidai yake da wancan tsananin da muke magana a jiya dukkaninsu ala na ƙidin dukkaninsu sun hannun riga suke da daidai wa alaihi fala budda min al-intibadi wal ittizani fil ahkami fil akhd bi ahkami shar dole ne ayi intibad ayi tsaya tsaka tsaki wal ittizan a daidaita wajen aiki da hukuncin shari'a wal sai fiha min muntalaqil qawaid ash-shar'iyya wan nusus kuma ya zama duk abin da za a yi zai zama mafarin ka shine menene abin da nassoshi suka fada? me abin da ƙa'idojin shari'a suka fada? daga nan zaka fara fal wajibu ala man tatashama al futiya wanda duk ya dauka wa kanshi al'amarin bada amsa ga tambayoyin mutane wan tasaba ya kafa kanshi akan haka wajibi akan shi adamu tadyiqi ala nas kai ya kuntatawa mutane idan kokarin raf'ul haraj cire musu kunci da kuma ar bin nas sauƙaƙa mutane amma tare da mene tare da mura'ati dawabitu shari'a ana so a cire kunci ana so a samu mutane mafita amma tare da mura'at na dawabitu shari'a yace fal wajibu alaihi abinda yake wajibi a kansa abin da fal wajibu ala man tajashama al futiya wa tasaba laha adamu tadiqi ala nasi wal mashaqqati alaihim fi ma jaa ash-shar'u bit tawsi'ati fihi a shari'a ta zo da sauƙaƙawa alal misali shari'a ta zo da sauki ga mai azumi ya sha idan yana tafiya ko zai tafiya duk da zancen da muka yi jiya dukan mu za mu yi tafaki cewa daga nan azare in za ka je abuja sunan ka matafi akwai nisa akwai wahala akwai rana akwai gargada da sauransu ko amma da ka bar garin nan yanzu karfe bakwai na safi in Allah ya so kafin karfe hudu na yamma kana azare kana kana kana abuja ko tafiya lafiyayya za ka je Abuja to duk da haka sai mutum ya ga cewa zai sha azumi zai ɗauki wannan saukin to ce mashi haramun ne ka ta mai abin da shari'a ta ba shi faɗi ka bar shi ya sha azumin shi in ya ga zai sha in ya ga aiki da ainihin wato abin nan kuma kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra shikenan wanda kuma ya ga zai ɗauki cewa wa anta sumu khairul lakum shi ma ya dauki nashi a cikin tawaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana tafiya za a je jihadi wasu na azumi wasu na shan ruwa masu azumi ba su ce ma masu shan ruwa ku kun cika lalaci ba su kuma wannan ba su ce ma wannan ku kun cika zafin ka addini ba da aka je za a yi za a yada zango masu azumi rana ta riga ta buge su kowa ne wuri ya shimfide yana yana yana yana numfashi sama sama wanda ba su azumi su suka zo suka daura dabbobi suka ba su ruwa suka ɗaura tantuna suka yi ayyuka na agaji sai annabi ya ce zahabal muftiruna al-yawma bil ajr waɗannan waɗannan gendayen yau sun sun samu lada su da haka kowa da amfanin shi kuma kowa da ƙarfin jikin shi yayi abin da ga zai iya amma fi hududi ma tawassa'at fihi shari'a kada ya fita daga abin da shari'a ta yi wal hadar kull al hadar min al inzilaq yace ahir sannan ahir daga zamewa sairi wara al-ahwa'i wan nazawat a dinga bin soyayyen zukata da kuma ainihin wato ah, fusgar Shi shine kamar irin fatawoyi na taysir da suke halasta haram mutum yayi fatawa ya halasta din kida yayi fatawa ya halasta gaisawa da mace yayi fatawa da ire-iren waɗannan fatoyin aw tatwi'i halim waqabatil asr shi dan a tafi tare da zamani tunda zamani ya zo da waɗannan abubuwan to a tafi tare da shi wa muwa'amatil ahwal don ya dace da yanayi kai wai ka ce mu musulmi muna da ƙauyanci muna da zafin kan addini muna da riko da addini gamgam da haka abinda da ake a zamani kawai mu ma mu dinga yi a dinga musulunta da abubuwan da suke ba musulmai bane abubuwa. Eh, tsare-tsare da abubuwan da suke na kafirai a ta shigo da su cikin al'adun musulmai cikin bukukuwansu cikin su, cikin ibadarsu wai don a tafi tare da zamani wannan ba daidai ba ne kaman su mutanen galibi irin waɗannan larabawa na ƙasashen masar da sauransu har wani ƙa'ida suka saka wai fiƙihul aƙalliyat fiƙihun da ya shafi minorities musulmai wanda suke rayuwa a wasu ƙasashe inda ba na musulmai ba sai a ba su ƙa'idoji da dokoki da suka saba na musulmai don wai a can ka a gansu daban don su dinga tafiya tare da kafirai ka a gansu daban kaga babu babu tamayiz kenan na addini A waqfatu samina abu na takwas shine tatabbu'ur rukhas bibiyan sassauci na wasu malamai inda wasu malamai suka kawo rukhsa wadda take ba mai kyau ba al-muradu bi rukhas rukhasul fuqaha wa zallatu fatawihim wato wasu fatoyi da aka samu zamiya kafan malamai ta zani wa kullu ma kana khilafar rajihi bid dalil da duk abin da ya saba wa wanda yake shine mafi inganci walaysa al bin bi rukhsa ma kana fi muqabil azima aka ce ar-rukhsa anan ba abin da yake muqabilul al'azima. al'azima shine yin abin da yake mai wahala misali alula ita ce al'azima sannan akwai ruksa ita ce taimama cika sallah shine azima sannan akwai ruksa shine ƙasuru yin azumi ga matafiyi kuma lafiya shine azima sannan akwai ruksa shan ruwa ko to waɗannan ar al-mashru'a kenan akwai kuma rukhasul fuqaha wanda malamai suke lalube lalube su lalubo wani sassauci kuma su suna ma da lada na ijtihadi to amma idan ya zama wannan sassaucin ya saba wa dokoki na shari'a ba za a karba ba ba za a aiki da shi ba yace yace wa hadhihi alwaqfatu min nataj alwaqfati as wannan tattaunawan ta shafi ta tsiro ne daga abin da ya gabata faqad yadhunnu al-ba'd anna min masalik at-taysiri takabbu'i tatabbu'ur rukhatil ulama'i wa ma jara fi fatawihim min at-taysir fi al-ahkam duna nadhr ila sihhati al-ma'qad alladhi unitat bihi al-fatwa wasu su dauka cewa aka ce ai sassauci a cikin fatawa to yana nufin wato a dinga bibiyar sauƙi ba tare da kallon ina ne maɗaukar wannan zance ba irin lafazin lafazinmu na na bahaushe adalci bahaushe ce amma adalci abin da yake nufi a kyale shi kawai ka a hukunta shi kaga bai san me ma'ana adalci wataƙila kuma duk da yake akwai akwai wani magza lughawi a cikin kalmar al'adlu da al'insaf duk da yake na san bahaushe bai ma san wannan balnati na shi yake nufi sai dai in tawafuqul qawatir al'adlu shine wad'ul ashiya'i fi mawazinha komai a sa shi a ma'aunin shi babu wani kallo min muntsalakin kanuni kawai abinda doka ta ce a yi kawai shi za a yi shi ta za ka ga tambarin alkanun shi ne wata mata mai ido a rufaɗin nan wata fatacciyar mata da ake sakawa ta riga ta rufa ido wato ba ta ganin kowa sai hukunci to ma ka ce al'insaf shi kuma shi ne al'adlu al'akhas adalci amma wanda yake a keɓance shine tatbiqul adli maamura'atil atil ahwali war rahmati yin adalci tare da kallon wani yanayi da kuma tausayawa to wataƙila shine wannan shine wannan da ba shi yake cewa ranka dai amma adalci idan rattaci ya kama ka baka sa seatbelt ba kawai hukuncin ka shine a rubuta maka tara ka je ka biya ka dawo ka ɗauki motar ka ko ba wani waye-waye amma idan zai yi irin wannan shi ne ya yi al'adul kenan amma idan zai yi insaf sai duba sai ya ga cewa motar nan da ka taho da ita yanzu ashe wata mata ka ɗauko tana naƙuda rai a hannun Allah tana kan gwiwata haka suke cewa ko kai ma da ka fito a zazzage ka fito ta je ka Allah ya soke lafiya amma sai an shi latin ɗinka ce in ka dawo magana to kaga ya baka da dama ka je kai aikin da zaka yi na agaji ka gama lahiya lau sai kuma ka dawo sai a tattauna yanzu ya maka shine ya maka irin wannan adalci na insafi kenan watakila to watakila wannan shi ake nufi ban sani ba to da haka anan ma sai mutane su dinga tunanin at-taysir yana nufin kawai duk abin da zo a samu musu mafita a ce musu ai shari'a ma ta zo da shi ko yaye wa hadha al-amru wa in kana mimma tuhibbuhu an-nufus wa tamilu ilayhi al-ahwa'u wa yustajlabu bihi ridal ammati wad dahamai irin wannan abun a ce fatawan mutum mai sauci ce komai yana iya kawo mafita malami ne wanda ba yi da no a cikin ka'idojinsa to irin wannan malamin zaka ga cewa yana daga cikin abin da ke jan zukatan mutane zuwa gare shi za kuma yana dacewa da soyayyen al'amma ga magarin mutane wadda da 'yan kiɗan jiyo. maka ce mutum komai yana iya kawo mafita za ga kowa yana son shi in ka zance laktara ɗan aljanna wani iri ne shi ne wanda ba yi da matsala ko da biyar da aka buga aka raya zai sai da zai ka fita Ba ya hana yan latti shiga aji baya yin shotgun abu kawai da ya zo a ce ya ce kawai test babu shiri kuma babu kari ba barakallahu fi duk yadda kai zaka wuce a ce hada aljanna ne to shine irin wannan wawaye suna son shi da kai <laughs> amma aka ce mai ka'ida ne mai dokoki ne mai irin wancan adalcin go a ce ai dan dan jaraba ne wallahi ai yi da sassauci ran da aka ce bai da lafiya ai ta murna eh, ko an aka ce ya tafi sabatikal, a ce a can alaraka taki gona balantana kuma in ya mutu to irin wannan maslak ne wanda shari'a ba ta yarda da shi ba na sassauci da za a ce kowa kana iya kawo mashi yadda zai muka lura manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a rayuwarsa bai kasance wanda yake karya dokokin Allah don san zuciyar mutane ba kare kalli wannan kisan na almujadila da ta zo tana ta jayayya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nabi ya ce mata ki hakuri ban san wani ba sai nan san miki mafita ba mijinta ya mata zahari tana kaunan mijin saboda sun dade suna rayuwa tare kuma tana jin tsoron ta fita ba ƴaƴanta kaga abin take so a san mata mafita a ce ba komai amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai iya samu mata mafita ba sai da Allah ya samu mata mafita da kansa sannan ya aika ya ce ta zo gashi an samu mafita wato da abinda ta so shine kawai shi annabi ya ce mata ba komai kalli waɗannan da suka zo suna so su tafi jihadi ko yana ce musu la ajidu ma ahmilukum alai cikin cikin mutanen halus sufa ba yadda ya iya dole ya ce musu ku yi hakuri ban san da zan yi da ku ba ni da wani mafita gari. ku saboda haka ba wai kai sai ka sa mutane mafita akan kanka ba a'a mafitar da shari'a ta basu ita zaka samu musu mafitar da shari'a ta su ita ce abin da ka nemo musu ba wai kai ka dinga samu musu mafita da ra'ayin kanka ba illa annahu maslakun marfudun shar'a shar'a ba ta da shi ba لأن التسهيل في dula دون دليل صرف للحكم an مراد الشرع domin wato ita fatawa ba tare da dalili ba karkatar da ainihin wato hukunci ne daga abin da shari'a ke nufi huwa muradifun litanattu'i wa tashaddudi duna dalilin ɗaya suke da tsanantawa ba tare da hujja ba wal adlu huwa al akhdhu bi madluli nusus shar'i abinda yake daidai shine riko da abinda nasi ke nufi wa hadha wa hadha al maslaku kaga wannan ainihin wato a tsarin huwa al wasatu al adl shine daidai tsakatsaki al mutadamminu li masalihi al mukallifina fi ma'ashihim wa ma'adihim wanda shine zai kawo maslaha ga balagagun mutane a nan rayuwarsu da kuma a makomarsu a lahira wa ma jara fi fatawa ba'd al-ulama al na minhum wal mutaakhirin na ar-rukhas غير غير المستندة غير المستندة إلى دليل هي من الزلات التي abin da ya gudana na fatoyin wasu malamai da suka gabata da wasu na baya na wasu sassauci da suka zo a cikin wasu masail wanda babu hujja to wannan suna cikin zanewar kafa ta malamai wanda ba a bin su akai wa yaghfirullahu lahum ma akhfahu fi ijtihadati wa yusibuhum ala ma qaddamu lil islam wal muslimina min khidma ba za a zage su akai ko a tone su akwai malamai musamman mazhaban hanafiya sun shahara da alhiyal dabaru za ga ibn qayyim ya musu martani a cikin littafin shi ilamul muwaqqi'in da kuma wasu cikin kaman kaman a ah, a cikin musannaf na na na Abubakar ibn Abi ya yayi martanoni sosai har har babi yayi musamman kitabun raddi ala Abi Hanifa wanda a cikin shi akwai babuka sama da 150 babun annabi ya ce kaza Abu Hanifa kuma ya ce kaza ita mai raddi babu sassauci saboda a mazhabin Hanafiya akwai abin da suke ce ma alhiyal kila kawai ita ce ka ce dabara dabara ta samo wa mutane mafita akan abin da a zahiri babu mafita wani sarki ya rantse da Allah ya yi alwashi cewa wance matar shi in ta kwana a inda yake sarauta to auranta ya mutu alhifu bi talaq kuma cikin dare ne kuma girman daularsa ya kai ga duk inda aka hau doki mai gudu sai an yi tafiyar akalla misali farsakhi biyar farsafi biyar ɗin za a iya shi a cikin watakila 72 hours kwana uku babu inda za a ce gabas da yamma ko da arewa sai an yi wannan tafiya sarki ne cikin sarakunan banu banu abbas bayan ya rantsuwa kuma sai hankalin shi ya tashi ya rasa yadda zai aka yi tafiyar malamai suna cewa ai ba yadda aka iya saki ya tabbata domin daga nan yanzu shi za a ɗauke ta ta kwana a inda baya mulki babu jirgi doki ne kawai mafi mafi gudun abun hawa a lokacin inda jirgi ne ya ba wani matsala kawai sai aka kira wani malami cikin yan hanafiya ya ce wani ba wani matsala ne shi mafa ce sai ta kwana a masallaci sai <laughs> masallaci baya cikin mulkinka mulkin Allah ne <laughs> to kaga wannan hila ce dabara ce kawai amma kuma ta kawo mafita <laughs> to irin su ne ba a so ana biye musu su to haka suke suna kawo a ah, mafita ta ban mamaki ga abubuwa wanda baka taba tsammani yace kawai a samu masallaci a kusa da gidan sarkin kawai ta kwana a ciki masallaci bai cikin mulkin ka mulkin Allah ne <laughs> wa kad ja'at min ja'at tahdhir min zallati al-alimi fadlan an tatabbu'iha wal qasd ilaiha an zo da bayanai bayanai sun zo wajen nuna wato hani da jan kunne game da bin Zamiyar malami ballantana a ce ma wanda zai dinga laliban ina zai samu wata fatawa mai sauki mutum ne misali yanzu bari ne wani misali wanda yake waki yayi nan masallacin alkali ne ko yanzu idan ka je kotun alkali ka saki matar ka saki uku a kalma daya shikenan kai asararta ba haka bane duk da kullum mun karanta hadisan mun san bayanan cewa saki uku a kalma ɗaya saki ɗaya ne amma kana yin kana sakaci kai wannan saki uku a kalma ɗaya to Allah kai asarar mataka saboda mene saboda da shi ake aiki a kotunan Najeriya fatawan malikiya to mutum yana yin wannan ka tobarar abinda zai fara tunani ina ne samu wani malami dan jigari jigari wanda zai karfafe shi akan wannan ai an ce akwai ma wata fatawa daban ai an ce akwai sabanin malamai kaga duk ya fita hayyacin shi amma in dai aka je kotu to kayi asararta saboda shine abin da yake rubuce a cikin family law na dokokin shari'a court a Najeriya haka ko da malamin ya san karatun cewa akwai wani abu beyond that amma aka je rufe idan shi kawai da matan nan ta kotu take rufe idan ta kawai ce ai aure ya mutu hatta hazo dan ghairu haka za ka fito kana kana kana majina sharbe sharbe kana ji kana gani mata ka ta tafi kin waye kai ka wannan gangancin to kai rashin hankalin kai kai ka to ka biya farashin shi to to to irin wannan ta tatabbu'ur rukhas mutum ya tabibiya ina zai samu sassauci bayan ya riga ya gama yin tobara to haka mutumin da misali ya je da azumi ya zake wa iyalinsa ko ya je ya ci abinci da azumi da mantuwa a malikiya to shi kenan kawai azumi sai ka kafara auki wannan mantuwa banda babu kafara ramuwa ko sai ya rama to sai ya kokarin ya ce sai ya bibi ya zai yi sai ya samu wani sassauci wanda ba wanda kuma a manhabin da ake a garin su babu wannan sassaucin to an hana irin wannan fa an mu'adh ibn jabal radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inni akhafu alaikum salasa ina tsoratan muku abu uku wa hunna ka'inatun kuma za su faru da gaske akwai zallatu alimi zamiyar malami wato malami ruwa ba da wata fatawa wadda an san ba haka bace ba ita aka saba ji ko aka tsammanta daga gare shi ba ko ya wani karatu ya yi tsanani kawai ka je ya yi shari'a. ko a same shi da wata almundahana wadda bata dace da shi ba da sai ya zama tunda shi in ya zame ba zai zame shi kadai ba sai ya faɗi tare da wasu akwai wanda za su ga duk da haka kawai abin da ya didi ne za su nemi su kare shi akwai wanda su kuma za su nemi su ci mutuncin shi su ma sai su faɗa cikin zamiya sannan masoyan shi na gaskiya za su zama cikin baƙin ciki da damuwa kamar ka ce wannan zunubin wato wata wata shirka ce ya aikata wanda inda wani ne ya zunubin sai a ga normal zunubi amma shi tunda mutum ne mai daraja a cikin mutane to zunubin sai ya zama abin magana abin Allah wa dare wajidalu munafiqin bil qur'an da jayayyar da munafiki zai dinga yi da alqur'ani munafiki shine dan kalaka ta kenan ko da ire-iren su wa duniya tuftahu alaikum da kuma arziki idan Allah ya buɗa muku wanda zai halakar da ku Wani wasu Allah rizqa libadi la bagaw sai ce wa sanaduhu laysa bizak isnadin wannan riwaya bai tabbata ba ta fuskar isnadi bai tabbata ba Alimamin imam Tabarani ya rubuta shi a cikin al amma akwai shawahidu da yawa da suka tabbatar da cewa hadisin yana da asali magana tana da asali kamar ga wannan ma wa an Amr ibn Auf radiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu inni akhafu ala ummati salat min falafin. ina tsoratar al'umma ta abu uku min zallati alim daga ina tsoratar musu zamiyar malami wa min hawan muttaba da san zuciya wanda ake bin shi wa min hukumi ja'irin da shugabancin azzalimi rahul bazzar wa sanaduhu da'ifun wannan yana cikin shawahid din akwai shawahid da yawa da suke nuna cewa wannan magana tana da asali daga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa wanda kuma waki yana tabbatar da ita Wafihi wari عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ما زيد بن حدير Umar dan Khattab ya tattauna da wani malami cikin tabi'ai shine Zaid ibn Hudair al-Asadi al-Kufi allah Umar qala lahu hal ta'rifu ma yahdimu al-islam ka san me zai ruguza musulunci qala qultu la yace ban sani ba qala Umar yace yahdimuhu zallatul alim wa jidalul munafiq bil kitabi wa hukm al-a'immati al-mudillin zamiyar malami da jidali da munafiki da dinga yi akan alkur'ani da kuma shugabancin shugabanni masu batar da mutane azzalimai macuta wanda ba su tsora mutane akan alkhairi ba ku darimi darimi ya fitar da wannan wa an mu'adh ibn jabal radiyallahu anhu wa kana mu'adh ibn jabal radiyallahu anhu la yajlisu majlisan lidhikri illa qala hina yajlisu Allahu hakamun qistun halakal murtabuna al-asra ce Allah sarki ne mai hukunci na adalci masu shakka sun halaka to cikin wannan asarin na mu'azu dogon asari ne wa fihi a ciki yakan ce wa uhadhirukum zaygatal hakim ina ina raba ku da zamewar malami fa inna ash-shaytana qad yaqulu kalimata ad-dalalati ala lisan al-hakim shaytan na iya zuwa ya faɗi kalma ta akan harshen wani mai hikima tunda shedan yawa annabawa maka illa idza tamanna alqa shaytanu fi umniyati shedan yakan jefa wa annabawa ma kalma mummuna to balantana ko malami da haka malami idan yana faɗan maganganu ana aunawa ne da ka'idojin ilimin da shi ya karantar da mu ko wani irin sa ya karantar da mu da su ake aunawa sanda ya zo ya wata magana ta saba wannan ka'ida ta ilimi to ba za a ɗauka ba ita ce zalla din kuma kowane malami yana da zalla a fatawarsa ko a mu'amalarsa ko a hulɗoɗinsa saboda duk da ajiyar mun ji cewa malamai su ma Allah ya aiko su don isar da shari'a to amma Allah bai musu irin gamdakatar ɗin da wa annabawa ba Allah bai ba su dace da sanin komai ba da baya musu wahayi Allah bai ba su isma ba ya ba su gwagwarmaya wajen gyaran halayensu su kuma annabawa Allah sai ba su isma ya kare su daga laifuka daga zamiya daga sabo daga eh, ainihin wato zamewa su kuma malamai Allah bai ba su wannan ba sai ba su su gwagwarmaya don su samu falala ta ta istiqama saboda haka ana iya samun su da zamiya ana iya samun su da kuskure ana iya samun su da ganganci ana iya samun su da da dan adanci ana iya samun su da fusgar shedan duk wannan abubuwan suna iya bujirowa malami kasancewar shi bai da isma to da haka idan malami yana magana za a dinga auna ta ne da ka'idojin da aka sani na ilimi za a samu kuma cewa mafi yawan maganganun shi sun dace da ka'idojin inda malami ne na Allah amma wannan bai hana wata rana a samu nan da can yayi wata magana wadda ta zama shu'uma ce ko ya ta zance ne ko ta taho ne cikin yanayi na fushi ko tsananin farin ciki ko rashin abin nan taka tsantsan ko sakin baki ko wani mai da martani na huzuzin nafs in wannan ya faru to mutum na iya samun zalla sanda yake mai da martani to kokarin kare kanshi dan adam a wajen kare kanshi zai iya faran komai sanda yake cikin tsananin farin ciki ko tsananin bakin ciki yana yin abin da ya saba wa shari'a sanda yake cikin wato wani tasiri na wani abu daban kamar tasirin soyayya ko ƙiyayya ko tasirin wadata ko tasirin keɓancewa da wasu waɗanda yake ganin makusanta ne ko makamanci haka yana iya yin wata magana ko wata zamiya ko wata fatawa wadda saba abin da ake tsammani daga gare shi duk yana haifar da zallat idan mutum yana gaba malami yana da yana da da gaba ko fitina da wani dan uwan shi malami yanzu mun shi ba zai mai adalci ba shi za ke cewa kalamul akarani yutuwa wala yurwa maganganun da tsararraki suke akan junansu na suka na ɗaiɗaya sa ake ba a roito su mu kuma yanzu su muke nema kowa yanzu in ya tashi ɗan social media yana neman ina ne magana da malam wani ya soki wani to ita za a nemo a yaya ta, a yi ta tagin masoyan wancan wani har sai sun gani su ma Allah ya kyauta ya ci gaba da cewa a ah, wa kad yaqulu kalimatul haqq yana yi faɗin kuma zance na gaskiya wa qala yazid ibn umaira arrawi rawi an mu'adh ma yudrini rahimakallahu anna al-hakima kad yakunu kalimatul dalala wa anna al-munafiqa kad yakunu kalimatul haqq ya zan in gane cewa wannan maganar da mutumin kirki yake ba daidai bace ko maganar da mutumin banza yake kuma daidai ce qala bala yace zaka gane ijtanib min kalamil hakimi al-mushtahirat allati yuqalu laha ma hadhihi ka gujewa maganar malamin nan wani abu wanda yake trending wanda za a ce me yasa faɗi wannan magana wanda za a yi ta ce ku ce akai to ka guje ta ita ce galibi take iya zama akwai kuskure a ciki maganar da idan malami ya faɗi ta za a yi ta ya kwankwana ta a yi ta yawo da ita to galibi ana ta yawo da ita ne saboda a cikin ta akwai abin ban mamaki ko abin da ya saba wa ma'arufi sai take ta yawo kalla da kyau kuma ka gani har malamanmu da muke rayuwa da su yanzu galibi ka ga wata kalma ta malami lokaci guda ta yi tambari saboda mutane sa da shakku ne ko damuwa a kanta amma abin da zai faɗa na aya da hadisi ya ja babu wani abu zai trend yanzu mun ga da muke tun daga jiya babu abin da zai trend saboda babu wani abu sabu, babu wani zance na musamman zance zance ta ma masu tasukkul azan suna sa kwakwalwa ma tana taji o ba caji ni kaina jiya kwana ne kaina na hayaki nan tashi ana a gajiye saboda kwakwalwa ta yi aiki na san kuma kuma ko kwana ko to inda a ce da muka zauna nan mun ta kama tasha ne da yanzu biya ya da duniya da ya tiran ne na ce ai ga wancan azare suna ta buga buga haka duk abin da ka ji yana trending to yawanci a taqit ne min al-kalam ko al-garib min al-fatawi ko al da bil akhari to wannan shi zaka guje mawa kun ga tarin da nan jama'a ku guje shi ba harka ɗaliban ilimi bane ku guje shi kar a ce kai ne kan gaba wajen yada abin da ya trending da neman ina za a same shi ba harka ɗalibai ba ce fi riwayatin an sale ibn kaisan an zuhuri al-mushabbahat makan al-mushtahirat can da aka ce ijtanib min kalam al mushtahirat a wata riwayan al-mushabbahat wanda yake da shubha wala yusniyannaka zalika anhu kada wannan ya sa kuma ka ki malamin saboda yayi kuskure kwaya ɗaya kace to ni daga yau ma ba ruwa da shi ka je ka goge duka kasusuwan shi kai ka ban makarantar shi ai ba ruwa na da wani ka je duk inda kake following din shi ka daina following din shi to asarar ka kai asara shi dama yana da ilimin shi a ciki yana nan a cikin taska ta ilimi kai ne kake ka faɗi warwar fa innahu la'allahu an yuraja'a don malami ana sa ran zai dawo cikin hayyacinsa wa talqal haqqa idza sami'tahu wa talqal haqqa idza sami'tahu fa inna 'ala al-haqqi nur nuran ah, sai mu'azu yace mishi in ka ji gaskiya to ka karɓe ta ita zaka ta da wani haske hasken dacewa da ka'idoji da nasoshin shari'a wannan ita za ka karba daga malami kuskuren shi shine abin da za ka ga ya zama abin yayatawa sannan kuma kar idan ya yi kuskure kwaya ɗaya ka kyamace shi ka ce babu ruwanka da shi minti hamsin ya yi sallallahu wasallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wassalamu alaikum wa rahmatullah